إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 21 ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 daidai da uku ga watan mayu shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwarimi Mijiyar e, Kaduna a wannan ƙasa tamu mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 132 a jerin gwanan darasin wannan tafsiri wannan shine darasi na 23 kafin mu tashi a kan aya ta uku, ta tambaya ko tambayoyin da za mu amsa

game da wannan ayar da ke shi na saba wa haifiya ta take kare shi in kuma na kare shi na saba wa Allah kenan na gode idan ka kashe abokinka bayan ya kashe kanuwarka in ya tabbata kamar yadda ka faɗi na farko dai kai ma ka a wa dokar Allah kuma ka saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci bai bar doka a hannun individual ni da kai ba akwai hukuma wanda nauyin kulawa da wannan da bincike da tabbatar da bayanin da kai cewa abokinka ne ya kashe hannuwarka hukuma ya kamata a kai hukuncin zuwa gare su su yi bincike da ya dace sa'annan sai su yi hukunci yadda ya dace amma shan alwashin cewa sai ka kashe shi wannan ba daidai ba ne na farko ya saba wa dokar Allah ne da Allah ce wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta kashe shi kuma haka hadisin asabu kutubus sittah hadisin abdullahi dan abbas ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farfajiyar wato filin arfa yake cewa inna amwalakum wa a'radakum haramun حرام وحرمت يومكم هذا fi baladikum hadha fi shahrikum hadha yace inna amwalakum wa a'radakum alaikum haramun lallai dukiyoyinku da mutuncinku wa jima'akum da kuma jinananku kan ku haramun ne ku zubar da shi baya halatta ka ɗau doka a hannunka idan ka yi haka to su ma nasu ɗan uwan za su ce to ka kashe musu ɗan uwa shi ma za su ɗau banza a kanka A ga yanzu ya zama ba an koma tsari na anaki kenan ko kowa ya samu dama ya ɗau doka a hannunsa kamar yadda babu ka ta ce ka bar al'amarin ka fi ka haƙƙi a kanta haka kuma mahaifinka ya fi ku haƙƙi gabaki a akan wannan 'yar uwar taka sai ku kai wa hukuma dokar cewa gawa ne ya kashe kaza su kuma su yi bincike in ya tabbata sai su ɗau hukuncin da ya dace a nan abin da ya kamata ka yi shine in kun kai dokar wajen hukuma sai ka dinga bibiyar wannan matsalar har a yi masa hukuncin da ya dace wannan shine haƙƙi idan hukumar ta yi abin da ya dace falillahi alhamdu in ba ta yi abin da ya dace ba kai sakaci a kai kai ka kubuta a wurin Allah saboda ka ba da amana zuwa ga wanda suka dace su ɗau dokar amanar su Allah zai tambaya akan rashin ɗaukan doka amma ka ce ai Allah ya ce nafsu bin nafs ko rai idan ta kashe rai ai ba ni ko kai aka ce ba hukumar ita ce take da wannan haƙƙin ba wani ba ina fata wato ka fahimci wannan tambaya kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mata ita ya sa ta yi mutuwan shahada shi kuma wanda yi wannan Allah ya sa a ɗauki hukuncin da ya dace a kansa don ya zama izina a kansa da sauran musulmi shi sa Allah ya ce wala kumfin fil hayatun ya ulil albab a cikin yin kisasi idan mutum ya kashe wani shi ka a kashe shi Allah ya ce akwai rayuwa duk wanda ya san in ya kashe za a kashe shi ai ba zai yi attempting din kashe dan uwansa ba abin dokar Allah akan wannan duk hanyar da za ka bi a zartan masa da hukuncin da ya dace a kansa to ka yi amma kada ka ce za ka kashe shi kai ma ka yi kuskure wajen ɗaukan doka a hannunka Allah

baya ce mai harshen dabo idan a cikin maza ne to baya halatta amma in a cikin mata ne zalla kuma shi malami ya kira matarsa ko yarsa ta ja baki wannan babu laifi amma in maza ne to wannan baya halatta ya kawo mace ya jawo masa saboda zai ja ta zuwa ga fitina sannan kuma ababai da yawa za su iya biyowa baya amma babu laifi namiji zai iya zuwa wajen mace koyi ilimi idan tana da ilimin da ake bukata kamar yadda masruq ya je ya koya a wajen nana aishatu kuma qasim bin muhammad ya koyi ilimi a wajen nana aishatu da sauran magabata daga cikin tabi'ai wannan babu laifi amma kamar yanda ake yanzu haka wannan yana buɗe kofa ta fitina baya kyautatuwa ya ce zai aiwatar da wannan Allah ya sa mu dace azumin kananan idan mutum ya yi mafarki ya farka zai yi zai yi wanka ne don ya gama ni saboda manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam a cikin hadisi ingantacce ya ce rufi alƙalam an talatin an ɗaga alƙalami na rubuta laifi ga mutane uku an na'im hatta ya tsaitis mai bacci har sai ya farka kaga duk abin da ka gani a mafarki ba matsala ka gano ka akan abubuwa da yawa wannan babu laifi Allah ba zai tambaye ka akai ba saboda ba cikin ikon ka bane rayukan mu dinnan idan mun kwanta yawo yake yi a sama a duniya idan ka kwanta ranka zai fita daga jikinka ne yana yawo a sararin amaniya a cikin wannan duniya shine Allahu ya tawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ayumsiku allati qada alaiha al-maut ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتي الله شيكي كرقري يتوفى أن يقبض الأنفس ينا كرقرايك حين موتها حيائن تكي متوى والتي لم تمت وانت بأرب تامة متوى با في منامها تنا تكين بجي so nawa kake mafarki ka mutun kuma ka barka lafiya lau kada sai kai ka kabarin ko ina fata an gane ya ce fa yumsi allati qada alaiha al Allah sai ya riƙe ran da aka rubuta mata mutuwa sai a rike ta sai ta ki dawowa cikin jikinka sai a ce wane daga bacci ya tafi shi sa turawan wannan zamani sun yi wani wato injin wata ala aka ƙera. wai saboda ƙwarewarsu a technology ana so a yi bincike a kan ɗan adam sai aka yi wannan injin sai aka sa shi a ciki idan yana idan bacci zai zo masa sun ce there is an object that comes out of him akwai wani abu da ke fita a jikinsa sai baccin ya zo a lokacin da zai farfado daga bacci aka ƙara sa shi a cikin wannan injin ɗin sai aka ga wani abu ya ƙara dawowa jikinsa sai ya farfaɗo. suka ce an there an object that comes back to him sannan ya farka kaga su object suka ce mu kuma Allah kaga su suna tunanin sun yi bincike ne mai tsawo da ƙwarewa na technology sai muka ce ah, mu wannan sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce Allah ya mana bayanin a cikin Qur'ani cewa ranka ne ke fita a jikinka shine object ɗin da suka gani to idan Allah ya rubuta wa wannan ran mutuwa sai a rike shi sai ki dawowa jikin mutum wanda kuma ba a rubuta masa mutuwa ba sai ya dawo ya shiga jikin mutum sai mutum ya farfado daga bacci saboda haka abin da ka gani ba komai bane a kanka wanka za ka yi shi ba idan ka ga maniyi amma in babu maniyi shikenan ka ci gaba da harkanka

wannan ai ka gama magana kuma me yasa ka kawo mana tambayar a na farko ne wannan maganar da ya faɗi kuskure ne ba ka ce dan mutum ya je umara ya zama munafiki ba sai dai ba shawara ya ce a irin halin da ake ciki na kunci da damuwa da al'umma suke ciki za ka je ka biya umara ka narka shi a wajen taimakawa talakawa shi ka fi samun lada da ɗaukaka a wurin Allah fiye da a ce ka je umarar da haka ya faɗi to magana ce mai kyau amma jingina kalmar munafunci ga mutum wannan kuskure ne kuma bai dace ba bai kamata a ce malami na ira wato yana furta irin wannan maganar ba Allah ya shiryar da mu kuma ya shirye shi in ya tabbata kamar yadda ka kace malamin ya faɗa haka na'am Allah ya rubuta magana ya tsoro amma abin da yake yi shi dan Allah ma daga sani Allah ma da sun ido da yake da shi domin ya yi wasu malamai suna cewa ido da yake sai kawo ayar na wani sunaka ala ainihi wannan ya nuna ya jahilci kalman larabci akan kisan annabi Musa da yake magana wali kusma ala aini ai anan mufradun mudafun ta'ummu mufradi idan aka masa idafa tana gamewa idanuwa biyu ubangiji yake da shi kamar yanda nassi na hadisi ya yi nuni zuwa gare sa akwai hadisi na imamu muslim yake magana akan dajjal yace innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi a'warin ya ce ku sani cewa shi da jal ido ɗaya yake da shi kuma ubangijinku ba ido ɗaya yake da shi ba ka gama fuman mukhalafa ne kenan ubangiji yana da idanuwa guda biyu sai ce wa alamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta ya mutu ku sani cewa ɗayanku ba zai taɓa ganin ubangijinsa ba sai ya mutu kenan duk wanda ya ce ma yana ganin Allah a duniya to ya zama makareci saboda manzo Allah ce ba ne ganin Allah sai ya mutu Ke na ina ke ganin Allah a lahira ba a duniya ba ina fata an gane saboda haka wannan kuma shine mazhaba ta ahli sunnati wal jamaa cewa ubangiji yana da idanuwa ne guda biyu ba ido ɗaya ba wannan babu wani daga cikin magabata da ya faɗe shi kai hatta masu aƙidu munana irin su mu'tazila da kuma jahaniya da su karamata da su asha'ira da su kullabiya dukkan su irin wa'annan muna aƙidun ba wanda ya jingina wa ma Allah ido ɗaya ina fata an gane wannan kitabun ra'asi ne naka kwakwalwarka ce kawai ta raya maka wannan ina fata an gane shi sa ibnu taymiya yace hadha i'tiqadu ash-shafi'i wa malik wa abi hanifa thumma ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqun wa in ibtada'ta fama 'alayka mu'awwal wannan shine kudurin Imam shafi'i da imamu malik da imamu ahmad da kuma abu hanifa in ka bi tafarkin su to kai an datar da kai in kuwa ka babu wanda ya cuce ka kai ka cuci kanka saboda haka wannan yana daga cikin aqidan Ali sunnati wal jama'a cewa muna da kudurin cewa Allah yana da idanuwa guda biyu wanda suka dace da shi kamar yadda nassi na Qur'ani da kuma nassi na hadisi ya tabbatar Allah ya sa mu dace ina son malamin da bayani akan ta Allah ya kamun da wani irin bayani kake so mu gaya maka shin menene sirrin da ya sa ba abin da ke girmawa sama ko ƙasa ko da ya ne tabbata cewa ba wani abin da yake bin wannan wuri to a cikin hadisai dai da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ruwayan Bukhari da Muslim ya nuna cewa akwai wani yaro a zamanin sa da yake da'awar cewa shi annabi har sahabbai saboda a lokacin manzon Allah ya musu magana akan dajjal sai suka tsorata suna ganin cewa kamar yaron nan fa shine dajjal wata rana yaron nan a tafiya a cikin garin Madina manzon Allah ya lallabo ta baya sai kama shi haka da ya juyo sai Manzala ke ce masa ma za tara ya gulam me kake gani ya kai yaro sai ce inni ara al'arsh fawqa ma ina ganin wani al'arshi saman ruwa sai Manzala ce wa zalika al'arshu shaytan wannan al'arshin da kake gani a saman ruwa al'arshi ne na shaytan ina fata an gane wanda daga cikin malamai wanda suke rukuya da sauransu haka akwai wa'anda suke yi rukiya wa'ansu da cikin shedanu suke ce musu wannan wurin kujeran shedan ne a wurin shi sa su aljanu ba sa barin jirgi ko abin nan ya girma ta wajen oga ina fata an gane to amma mu dai mun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa kujeran shedan a saman ruwa take kuma kujeransa ta mulki yana in magana ta inganta kamar yadda suke cewa to kenan ya nuna wannan wurin tabbas shedan ne ke wajen Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah madaukaki yana ba mu labari kan Annabi Ibrahim kakan tauhidi kakar manzon Allah sallallahu wanda ya samar wa musulmin duniya sunan musulunci yana kafa hujja akan kafiran Yahudawa wanda suke garin madina da kuma larabawa da suke karyata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen nuna musu abinda annabi yaqub alaihi salatu wassalam wato wanda ɗa ne ga annabi ishaq annabi ishaq kuwa ne ga annabi ibrahim alaihi kada mu manta ayar da take gabanin wannan aya annabi ibrahim ya roƙi allah a cikin 'ya'yansa da kuma zurriyarsa da kuma garin makka allah ya turo manzo daga cikinsu wanda allah ya amshi wannan addu'an ya zaɓa daga cikin tsatsan 'ya'yan annabi Ismail alaihi salatu wassalam sai Allah madaukaki yake cewa am kuntum shuhada'a shin kuna halacce id habara yaqub al-maut a yayin da mutuwa ta wa annabi yaqub alaihi salatu wassalam id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di a yayin da ya ce wa ‘ya'yansa me za ku wa bayan na shuɗi bi ma'ana wani irin addini za ku yi in na mutu kalu sai ‘ya'yansa suka ce na abudu ilahaka za mu wa Allahnka wa ilaha ba'ika Ibrahim da kuma bangijin kakanka annabi Ibrahim wa isma'ila da kuma annabi isma'il wa ishaq da kuma annabi ishaq ilahan wahida abin bauta ɗaya ne annabi ibrahim Allah ya bautatawa annabi ishaq Allah ya bautatawa annabi isma'il Allah ɗaya ya bautatawa sai ce wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu cikakken miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq da shi kansa annabi Yaqub Allah ɗaya suka bautatawa wannan sai nuna duka annabawa ga baki ɗayansu Allah ɗaya suka bautatawa shi sa hadisi ya inganta a cikin sahihul Bukhari da sahihu muslim da sunani abi dawud da musnad na imamu ahmad manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa nahnu ma'sharal anbiya mu tarin annabawa auladu allatin ƴaƴan ƴan ubanni ne mu auladu allatin ai ƴan ubanni ne mu amma ɗaya ya haife mu amma kowa yana da me uwarsa daban dinuna wahid bi ma'ana addininmu guda ɗaya ne dukkanmu annabawa addini ɗaya muke. kenan ne musulunci suka yi tun daga kan annabi adam alaihi salatu wassalam zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su addini guda ɗaya suka yi shine addinin musulunci shine Allah ce kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin al'umma sun kasance tsintsiya madaurin ki daya bautatawa Allah kai suka yi musulunci suka yi bayan shedan ya zo a zamanin kafin annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai ya dasa musu bautan gumaka dalilin da aka fara bautan gunki kenan musan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa annabi adam alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya halicce shi ya matso tsatsansa dukkan munan ba wanda annabi adam bai gani ba daga bayan annabi adam Allah ya matso tsatsan annabi Adam a matsayin ƙwayan zarra a ciki sai annabi Adam ya ga wani yana haske sai ce man haza ya rab ya Allah waye wannan sai Allah ya ce masa Dawud nabiyun min anbiya'illah wannan da ka hango kake tambayansa shine annabi Dawuda baban wa annabi Sulaiman annabi ne daga cikin annabawan Allah sai annabi adam ya ce mu umuruhu shekaru nawa zai yi a duniya sai Allah ce masa sittuna sana annabi Dawud zai yi shekara 60 ne a duniya sannan Allah ya karbe ransa shi kuma annabi Adam abin da Allah ya rubuta masa shekara dubu ɗaya zai yi kafin ya mutu sai ce qalil shekarunsa na da karanci ni fa dubu daya aka ga aka rubuta min shi kuma shekara sittin nashi na da karanci sai annabi adam ya ce wahabtu lahu arba'ina min umri na kyautar masa da shekara arba'in a cikin nawa yanzu ya rage nawa kenan shekaransa ɗari tara da sittin a duniya shi kenan kaga wannan a cikin tsatsan annabi adam aka matso kowa ya ganta bayan annabi adam ya zo doron ƙasa ya shekara ɗari tara da sittin sai mala'ikan mutuwa ya zo masa sai yake ce masa mai ka zo yi sai ce ma zo karɓar ranka sai ce a'a ai ina da ragowar shekara arba'in manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake bada labarin sai ya ce fa nasiya adamu annabi adam ya manta sai mala'ika ya mutuwa ya ce ah ba kai ka kyautar da shekara arba'in daga cikin shekarun da zuwa ga ɗaya daga cikin ƴaƴa daga cikin wato jika daga cikin jikokinka ba sai ce fa nasiya adamu fa asbaha min tabi'ati bani adam an annabi adam ya manta ka ji inda ɗan adam ya gado ɗabi'ar mantuwa daga kakansa wa annabi adam ya ce sai ya zama ɗabi'ar ɗan adam mantuwa zai yi abu kuma ya manta ko zai ce ma kaza daga baya kuma me ya manta ka ji inda ɗan adam ya gado wato ɗabi'ar mantuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi to annabawa dukkan sun bautata wa Allah ne akan addini guda ɗaya shine addinin musulunci bayan annabi adam ya shuɗe sai aka samu malamai suna karantar da al'umma su guda biyar wadda suwa'a ya gusa ya ruka da nasara wa'annan bayan Allah ne malamai suna karantarwa da suka mutu sai shaidan ya zo ya samu ɗaliban wa'annan malaman da sukan ɗan adam ya ce yadda abdullahi ɗan abbas ya ba da labarin a cikin sahih bukhari da muslim ya ce yanzu haka za ku kyale manya-manyan waɗannan malaman su mutu ba za ku yi abin da zai sa ku tuna da su ba ya suka ce to me ya kamata mu yi don tunawa da waɗannan malaman sai shi ɗan ya ce musu ku gina butun butumin kowane malami a majalisin da yake karantarwa idan kuka yi haka duk lokacin da za ku yi wani abu na sabon Allah in kuka ɗaga kai kuka kalli butun butuminsa za ku tuna cewa ai wannan mutumin yana karantar da ku alkhairi sai ku bari kaga a zahiri abu ne mai kyau ko amma a matsar kashiya shedan yana so ya dasa shirka a duniya na farko kenan kajen da ya fito shi kenan sai suka saki jiki suka yi to waɗanda suka gina butun butumin waɗannan malaman a kowane malaka kowane majalisi na malami an gina duk suka mutu sai shaidan ya ƙara zagayowa bayan shekaru masu yawa ya tabbatar da ba mutum ɗaya daga cikin waɗanda suka gina butun butumin waɗannan malaman yana da rai sai ya dawo cikin jikokinsu da 'ya'yansu da tattabakunansu sai ce wai kun san dalilin da ya sa iyayenku ke girmama waɗannan gumakan suka ce a'a ya ce ba ku ga in za su yi abu ba in suka kalle su sai su bari ba sai suka ce eh sai suka ce ai allolin ne Allah ne ake yi wa haka ba ku ga shi yasa suke girmama su ba to dalilin wannan sai suka koma suna bautata musu shine kan wannan Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam saboda tazaran da ke tsakanin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da annabi Adam shekara dubu ɗaya ne shine abdullahi dan abbas ya ce ana baina adam wa nu alaihi salatu wassalam asharata qurunin tazaran da ke tsakanin annabi nuhu da annabi adam shine wato karni goma karni goma nawa kenan shekara dubu dan karni ɗaya shine shekara nawa ɗari wannan sai ya nuna cewa annabi adam bayansa annabi nuhu shine farkon manzo kuma shine farkon annabi bayan annabi adam alaihi salatu wassalam nassi na wannan hadisi yayi ishara haka sa'annan kuma nassi na ƙur'ani ma yayi ishara Allah ya ce kazzabat qaum nuhin mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata annabawa Allah bai ce sun karyata annabi nuhu ba id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun a yayin da ɗan uwansa annabi nuhu ya ce wai ba za ku ji tsoron Allah ba amma kuma ga nassi na aya ya nuna mana annabawa ba su zo ba sai bayan annabi nuhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin sai Allah ce ne wan nabiyina min ba'di lallai mun yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu sa'annan annabawa bayan annabi nuhu kaga wannan nassi ne na ƙur'ani. sannan ga nassi na hadisi na asabu kutubu sitta hadisin abu huraira wanda muhalli shahid zan kawo ruwayar wato ishaq bin rahuya a cikin musnadinsa mutane za su zo wajen annabi adam za su zo neman ceto za su zo wajen annabi nuhu ne muhallin shahida ciki wa ya'tuna nuhan sai su zo wajen annabi nuhu fa yaquluna ya nuh ya kai annabi nuh anta awwal rusulullahi ala wajhi al-ard shine muhallin shahid kai ne farkon manzo a doran ƙasa amma tara ila man wa qad sammaka Allahu 'abdan shakura Allah ya kira ka bawa ne godiya kama tara ila ma nahnu fi kama tara ila ma qad balagna kama tashfa'u lana ila rabbina kaga halin da muke ciki ba kaga abin da ya same mu na kunci da bala'i ba ba za ka nemo mana ceto a wurin ubangijinka ba فيقول نوح عليه sai annabi سي ya ce. Inna rabbi ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله lallai ubangiji na yau din ranar tashin kiyama yayi fushin da bai taba fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin Allah ba zai ƙara fushi irinsa ba innahu kana li da'watun fada'awtu biha ala ina da addu'a saboda kowane annabi an ba shi dama yayi addu'a ga mutanansa Ya ce ni kuwa sai na yi ma mutane na mummunan addu'a saboda wannan dalilin nafsi nafsi nafsi ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake izhabu ila ghairi ku je ku samu wani na to kaga wannan yana nuna maka annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo bayan annabi adam duk da yake shehu musulunci wato malam abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a ya nakalto asari da ke nuna annabi idris shine farkon annabi bayan annabi adam alaihi salatu wassalam sai dai wannan asari bai inganta ba kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar wannan bayanin da na gabatar mana shine magana mafi inganci sabanin wancan ina fata an gane to anan Allah subhanahu wataala yana so mu samu wani fikihu a cikin wannan aya annabi yaqub lokacin da gargara ta zo masa na mutuwa ya ajiye 'ya'yansa da zuriyarsa yana so ya tabbatar da irin jinin da ya yi musu na aƙida ya karantar da su suna akai ko ba sa akai kuma wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbansa wanda suka gani a aikace lokacin da babbansa Abu Talib ya zo gargara ta mutuwa ne manzon Allah yayi ai ya tallata mai musulunci ne ko yace ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ko ya ce ka ce la ilaha illallah kalmar da zan kafa hujja da ita a wurin Allah cewa kai ka musulunta kada a azabtar da kai wannan yana nuna ta ko uba ana so ya dinga bibiyan 'ya'yansa ya ji me suke a kai musamman ma a lokacin da mutum ya zo gargara na mutuwa in Allah ya ba shi daman da zai iya tambaya haka kuma abadatu dan samit yayi wa ɗansa kamar yadda ya zo a cikin sunanin nasa'i da Ibn maja da imamu tirmidhi a cikin jami'insa lokacin da ya zo gargara ta mutuwa sai ajja ɗansa ya ce ya bunayya innaka lan tazuq ta'am iman hatta ta'lama annama akhtaka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak ya bunayya in kunta ala ghairi zalika dakhalta an-nar ya fi kana ba za ka taɓa ɗanɗana zaƙin imani a cikin zuciyarka ba sai ka yadda cewa duk abin da ya kubuce maka Allah bai yi za ka same shi ba kuma duk abin da ya same ka na alkhairi ko sharri daman Allah bai yi abin nan zai kubuce maka ba ya kai dan dana in ka kasance a bisa sabanin wannan bayanin da ya fito a bakina na ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka shiga wuta to kaga uba na gari shine mai bibiyan kudirin ƴaƴansa da abin da suke kai saboda yana so ya bar baya na alkhairi su ci gaba daga inda ya daura ina fata an gane wanda shine annabi yaqub yayi to wannan karatu ce wato karatu ne annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya bada wanda Allah yake gaya wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce tilka ummatun qad khalat wa'annan al'umma ce wacce suka shuke annabi yaqub da annabi isma'il da annabi ishaq da annabi ibrahim dukkansu al'ummomi ne wa'anda suka shuɗe Allah ce laha ma kasabat abinda suka aiwatar yana kansu alkhairi ko sharri kun ma kasabtum ku kuma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kuka aikata yana kanku wala tusaluna amma kanu ni. ba za a tambaye ku dangane da abin da suke kasance suna aiwatarwa ba kamar amsa yake badawa irin ɗabi'ar banu isra'ila lokacin da annabi musa ya tallata musu musulunci ya tallata wa fir'auna Abin da zai ce masa khalafa ma balul ƙorunin ula ka ni ina kan kafirci ko kakanninmu karnin farko da suka shuɗe su ne hukuncinsu kaga kamar yau ne ana maka wa'azi ana cewa abin da faɗi ake yi ba daidai ba ne sai ka ji mutum ya ce kana nufin duk kakanninmu a kan fata kenan suke kaga irin usulubin guda ɗaya ne Allah ce tilka ummatun kad khalas wa'ancan al'umma ne sun sun shuɗe Lahama ma kasabat abin da suka aikata yana kansu walakum ma kasabtum ku kuma abin da kuka aiwatar yana kanku shi Allah zai tambaye ku wala tusaluna amma kanu ya'malun Allah ba zai tambaye ku dangane da abin da su a can suka aikata ba kai abin da ka aikata za a tambaye ka shine sai annabi Musa yake masa ilmuha ala ilmuha inda rabbi fi kitab ilimin aikin mutanen da kake tambaya na akan su yana wurin ubangiji a cikin lauhin mahfuz ya rubuta ya iyakance shi ya san duk abin da suka aiwatar la yadhillu rabbi wala yansa ubangiji na baya kuskure kuma baya mantuwa duk abin da suka yi ya san dokar kuma ya san hukuncin da ya kamata ya musu kai yanzu ba daidai bane idan kai abu aka nuna maka cewa wannan abin laifi ne ka ce to hafizin kenan kana nufin duk kakannin mu suna kan kuskure wannan ba daidai bane ka ce na gode sai ka gyara ina fata an gane su kuma ba al'amari yana da Allah idan a lokacinsu sun samu wanda ya musu bayanin cewa abin nan ba daidai ba ne suka doge suka yi to Allah zai kama su akai in ko ba su samu ba Allah ba zai tambaye su ba tunda Allah ya ba da ka'ida wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance muna azabtar da bayinmu mu inji Allah sai mun turo da ɗan saƙo gare su akan ayyukan da suke aiwatarwa su nuna musu cewa wannan abun ba mai kyau bane to a lokacin ne idan mutum ya aiwatar to sai Allah ya kama shi amma in mutum bai sani ba to shikenan ya samu uzuri in bai samu bayani akan wannan abun ba wato ga hukuncin a wurin Allah ba amma in ya samu ya doge ya ce a'a tun mu ma abin da suka yi kenan shi ma yana bisa wannan abun, to wannan fa ba da uzuri ka'ida abin da zai gaya wa Allah gobe kiyama Allah ka tsare mu na'am wa qalu kunu hudan aw tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي يرجون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له wannan aya tana da sababu nuzul daman malaman ulumul qur'an suna cewa saukan aya a cikin qur'ani yana da ƙa'ida guda biyu imma ibtida'iyun wa imma sababiyun ko haka kurun Allah ya saukar da aya ko kuma wani abu ya faru sai Allah ya saukar da aya Muhammad ibn Ishaq ya fitar da asari daga Abdullahi ibn Abbas a cikin sirarsa haka imamu ibn Kathir a cikin tafsirinsa haka imamu ibn Jarir ne tabari a cikin tafsirinsa haka imam ibn Abi Hatim a cikin tafsirinsa haka imamu qurtubi a cikin tafsirinsa haka imamu bagawi a cikin tafsirinsa a karkashin wannan aya na kalto wannan asari daga abdullahi dan abbas ce qala abdullahi bin sufiya akwai wani mutumi da ake kira abdullahi bin suriya al'awar al'awar da ido ɗaya ya ce wa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yazo ya samu manza Allah sai ya ce masa Malhuda illa ma nahnu fi au malhuda illa ma nahnu alaihi Ya ce wannan mutumin ba yahude ne Ya zo ya samu manza Allah sai ya ce babu wani shari'a a duniya sai abinda mu yahudawa muke akai kaga kenan yana kore ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai na musulunci kenan tabi'na ya Muhammad tahtadi tabi sai ka shiryu yanzu wai yana yawa manzon Allah da awa kenan ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi zai shiryu wa nasara sai yahuda sai kiristoci su kuma suka ce wa manzon Allah misla zalika in ji abdullahi dan abbas irin abinda wannan ba yahudan ya gaya wa manzo Allah su ma sai suka ce wa manzo Allah babu wani addini babu wani shari'a sai namu ka zo ka bi kiristanci za ka shiryu yahuda suka ce ka zo ka bi yahudanci za ka shiryu kiristoci kuma suka ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo ka bi kiristanci za ka shiryu suna faɗin haka fa anzalallahu azza wa jalla وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا sai Allah ya sauka wannan aya a cikin wannan sura yace wa qalu yahudawa kuma kristoci sun ce kunu hudan aw nasara ku musulmai ku zama yahudawa ko kuma ku zo ku zama kristoci ta jadu in kuka zama nasara za ku shiryu kristoci kenan in kuma kuka zama yahudawa ba yahude kenan za ku shiryu sai Allah ya ce kul a gaya musu bal millata Ibrahim hanifa tafarkin ai bal nattabi' millata ibrahim mu za mu bi tafarkin annabi ibrahim hanifan wanda ya karkace wa duk wani abun bauta zuwa ga bautatawa Allah shi kadai ba tare da wato tarayya da ubangiji ba kamar yadda muhammad bin ka'ab al-qurazi ya ce da kuma isa bin jariya suka ce a nan abin da ake nufi shine mustaqiman ya zama miƙaƙƙe addinin da annabi ibrahim na shine addini miƙaƙƙe haka mujahid bin jabar da arrabi'u bin anas suka ce kalman hanifan ai muttaba'an abinda muka bi shine mun fi barkin annabi ibrahim shine abun bi haka abu ilaba ya faɗi alhanifu alladhi yu'minu rusul kullihim min awwalihim ila akhirihim yace kalman hanif abinda ake nufi da shi shine duk mutumin da ke bin annabawa tun daga na farkon su zuwa na ƙarshen su shine alhanif to kaga wannan ikhtilaful tanawu'il ma'ana kenan bambanci ne na wato ma'anonin wannan kalmar saboda haka a ka'idar malaman tafsiri yadda shekul islam ibn taimiyya yake bayani a cikin mukaddimatu fi tafsir yace idan aya tana ɗaukan ma'ana sama da guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara in ya kai goma to wajibinka ne malamin da za ka fassara wannan ayar ko hadisin wa'annan ma'anonin gabaki ɗaya ka fito da su kuma sai ka yi wa mutane bayani saboda ba guda ɗaya Allah ke nufi ba wa'annan ma'anonin gabaki ɗaya su Allah ke nufi saboda alƙur'anu kulluhu jawami'ul kalim ƙur'ani gabaki ɗayansa yana ɗauke ne da dunkulallen kalmomi idan ibn qayyim al-jawziya zai fassara iyaka na abudu wa iyaka na sta'in a mujallaji guda uku kowane mujallaji guda ɗaya ya kai shafi ɗari uku da ‘yan kai kalman iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ashe kenan in dai aya za ta ɗauki ma'anoni da dama to wajibi ne a fitowa da mutane dukkan wa'annan ma'anonin tunda Allah ya wajabta mana bautata masa ta hanyar ƙur'ani to mu san su zan yi aiki da su saboda duka Allah ke nufi ba guda ɗaya daga ciki ba to Allah maɗaukaki ya ce wa annabi Ibrahim da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tafarkin annabi Ibrahim shine daidai wa ma kana minal mushrikin shi annabi Ibrahim bai zama da kai daga cikin mushrikai ba annabi Ibrahim bai taɓa shirka ba kuma su da suke raya cewa su yahudawa ne annabi ibrahim tafarkinsu ne su ma kiristoci sun ce annabi ibrahim tafarkinsu yake bi shi sa Allah ce ma ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman walam yakun min al-mushrikin annabi ibrahim bai zama ba yahudi ba kuma bai zama kirista ba shi ya karkace wa duk wani abin bauta da ke bautata wa koma bayan Allah zuwa ga Allah kadai ya kadaita ibadarsa gare sa annabi Ibrahim sai bai zama daga cikin wa'anda suka yi shirka da Allah ba sai ya ce kulu amanna billahi Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai da al'ummanka da baki daya sun Allah ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumik ko wa sawfa tusalun shi qur'anin nan tunatarwa ne gare ka da kuma al'ummanka to ku gaya musu amanna billahi mu musulmai mu mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da duk abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahim duk abin da Allah ya saukar zuwa ga annabi Ibrahim wa Isma'il da annabi Isma'il wa Ishaq da annabi Ishaq wa Yaquba da kuma annabi Yaqub wal asbaf da kuma al asbaf sune ake fassara su da ƴan uwan annabi Yusuf ko kuma kabila daga cikin kabilun banu Isra'ila za mu zo bayaninsa ɗaya bayan ɗaya wa ma'utiya Musa kuma abin da aka ba annabi Musa na attaura mun yi imani da shi cewa Allah ne ba shi wa Isa abinda aka ba annabi Isa ɗan Maryam shine injila shi ma mun yi imani da shi wa ma'utiyan nabiyuna min rabbihim da duk abinda aka ba annabawa daga ubangijinsu mun yi imani da shi la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambantawa ɗaya daga cikin su dukkan su annabawan Allah ne kuma mun yi imani da su wa nahnu lahu muslimun kuma mu ga ubangiji masu cikakken mika wuya ne zuwa ga Allah to bari mu dauke shi ɗaya bayan ɗaya nan umarni ne Allah ya bada yace ku ce kun yi imani da Allah imani da Allah yana da rukunai guda hudu al-imanu bi wujudillah al-imanu bi rububiyyatillah al-imanu bi uluhiyyatillah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi wannan sune rukunai sai kai imani akwai Allah saboda akwai wanda ma ba su yadda da Allah ba gabaki daya irin su Karl Marx irin su Aristotle irin su Socrates irin su Buddha irin su shi shine ake kira confucius wanda su a china Allah ne a wurinsu shi sa ko gunkinsa za ka ga a haka yake shi yaro ne dan shekara sha tara ya yi aure yana shekara ashirin da ɗaya yana so ya zama annabi wai sai ya saki matarsa sai ya shiga meditation yana meditation shine khalwa daga nan sai ya samu aspiration ya samu ana inspiring ɗinsa sai ya samu ilhama daga nan sai ya zama annabi tafiya ta yi tafiya sai ce juz'un min al-ila hallat fihi wani yanki na jikin Allah ya ɓantalo daga sama ya shiga jikinsa sai ya zama Allah kansa saboda haka shi sa zaka ga ko su a tsaina in za su yi magana akan matsalan quotation kamar yadda zaka ce Allah ya ce sai ka ji sun ce kunzo sho wai kung fu ya ce haka wannan kalman abinda suke nufi wai kung fu ya ce allan su kenan saboda kung ismu kabila suna ce ta kabilarsa fu kuma abinda ake nufi filosof wato filosofi mutum ne da bai yarda da Allah ba bai yarda ma akwai Allah ba shi ne yake da aqidan reincarnation cewa mutum zai mutu ya fito a wani waje ya ci gaba da rayuwa aƙidarsa ce kuma shine za ka ga da yawa a cikin fina-finan china za ka ga ana cewa an buga wani ganga wani dodo ya fito irin na tsafin nan sai ka ga ya fito ko an busa wani trumpet sai ka ga wani ya fito saboda su sun ce akwai waken da yake da shi nasu na 'yan china ya yi rubuce guda waƙawaƙe guda ɗari uku da goma sha shida wani suka ce da sha bakwai wani suka ce da sha takwas wani suka ce da sha tara daga ciki akwai wanda yake da tasiri a ruhin mutum zai mutu aka busa zai shiga ya tada wannan mutumin wannan aƙidar su ce to saboda haka su ba su yadda ma da Allah ba ba su yadda akwai Allah ba dole sai a kanka na musulmi sai ka yadda da Allah ina fata an gane shi yasa duk mai shiga ilimin falsafa sai ya tasiranci da maganganun irin waɗannan mutanen kaga yanzu duk duniya da ita ake tutiya in dai kana maganan psychology da kuma physiology ko kuma sociology zaka ga wato tsagwaron kwakwalwa ake so ka yi amfani da shi har za ka kai matsayin da ma kana shakka akwai Allah ko babu shi ku duka wannan tasirinsu ne saboda su daman ba su yarda da Allah ba sun yarda ne da kwakwalwa sai ya ce dole ka yi imani da annabi ibrahim da annabi ishaq da kuma annabi yaqub al-asbab anan inda imam qurtubi yake cewa wasibtu kalman da ake nufi da asibtu shine al-jama'atu wal qabila sune jama'a ko qabila arraji'una ila asalin wahid wanda suke komawa tushe guda daya ya kafa hujja da wannan wa qatta'nahum ithnatai hasharata asbatan umama ce to wannan al'asbab ana nufin wato yan uwan annabi Yusuf yanda Abu al da arrabi'u da katada suka ce su ne al banu Yaqub 12 rajulan su goma sha biyu haka suka fassara shi haka kuma al-Khalil bin Ahmad waninsu suka fassara suka ce a'a shi a wajensa fahimtar da yake yi wa kalman al'asbab sai ya ce hum banu isra'ila ya ce ‘ya'yan banu isra'il ya ce kalqaba'il fi bani isma'il kamar kabilu ne a cikin larabawa to shi ma wato abin da ake nufi kabila ce daga cikin kabilun banu isra'ila Allah maɗaukaki ya ce to dukkansu mun yi imani da annabawa ga baki ɗaya duk wanda ya ce ya yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya yarda da sauran annabawa baki daya kuma haka ba ko da yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin hajji yace bai yarda da annabi Isa ba saboda kristoci suna girmama shi wannan mutumin daga ranar da ya faɗa wannan ya zama kafiri ko kuma ya ce bai yadda da annabi Musa ba saboda Yahudawa suna girmama shi to shi ma daga ranan ya zama kafiri Allah ya karban addinin musuluncinsa dole sai ya yi imani da su ki daya an ce min lokaci yayi anan ya kamata mu dafa aya idan Allah ya raya mu zuwa gobe sai mu daura daga wannan gaba da kuma ragowar bayanin da ke karkashin wannan aya a madadin Sani Dauda Foundation wanda Alhaji Dr. Sani Dauda MON garkuwan zazzau babba ya ɗauki nauyin da wannan sako zuwa ga al'umma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka mata da alkhairi ya albarka da dukiyarsa ya kuma yi albarka da zuriyarsa ya karɓa masa a matsayin ibada ya biya shi da gidan aljanna mu kuma da muka karanta muka saurara muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu ya sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira mu ma ya saka mana da gidan aljanna kamar yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tara mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran annabawa ya yafe mana kura subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk